أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، يوزا متاشي درسينا سبعين دا نعم درسينا سبعين دا بير أجكن كراتمنا الموطأ تا إمامنا مالك رحمة الله عليه a yau a sha bakwai ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wadda ta yi daidai da biyu ga watan hudu a shekara ta goma ta kalandar miladiya za mu tashi babin da imam malik ya ambace shi da cewa wad'ul yadaini ala ma yudha'u alaihi alwajihu fi sujud na'am الله الرحمن الرحيم باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وبعث الطي على الذي يضع عليه جبهته قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كالطي من تحت بونس الله حتى يضعهما على الحصباء na'am imam malik ya ce wad'ul yadaini alama ma yudau alaihi wajhu fi sujud babi da yake magana akan sanya hannuwa a wajen da ake sanya fuska a inda ake sanya fuska fi sujud yayin sujada wato inda mutum zai sanya fuskarsa anan ma zai sanya hannunsa wajen sujada anan Imam malik ya kawo athar ne ruwayoyi wato ayyuka na sahabbai na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn umar amma hadisai marfu'ai bai kawo wani hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace wa haddathani yahya an malik imam malik ya rawaito wannan hadisin kamar yanda yazo a cikin muwatta din da muke karantawa innan ta yahya ibnu yahya al-laifi an nafi'in daga daga malamin sa nafi' nafi' maula abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar kana idza sajad ya kasance in yayi sujada كفيه على الذي يضع عليه جبهته yana sanya fuska yana sanya hannayensa tafukan hannu alkaf shine tafin hannu yana sanya tafukan hannunsa biyu alalladhi yada'u alaihi jabhata a inda yake sanya goshinsa a wajen ma'ana a doron ƙasa a cikin wannan ya bayyana cewa a sunna ta nuna a cewar kamar yadda fuska ita ma ake ɗauko da ita ake saukar da ita to haka ma hannaye su ma suna yin sujada kuma wani ya dace da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na wanda abdullahi dan abbas ya ruwaito umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala aljabha wa ashara bi yadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atraf ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umarce ni da nayi sujada akan kasusuwa wato gabbai ƙasusuwan da yake nufi anan gabbai kan gabbai guda bakwai a kan goshi sai ya nuni ya zuwa ga hancinsa wato ma'ana goshin tare da hanci gaba ɗaya kenan wal su ne tafukan hannu guda biyu war rukbataini guyoyin kafa guda biyu wa atrafil kadamai gefan kafafu ne ɗan yatsun kafa an ce a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce umirtu an hore ni domin dukkan waɗannan suna sunkuyawa suna tashi Ka ga gwiwa za zaka sunkuya yayin sujada ta taba kasa yayin da za ka dago da sujada ka daga ta goshi zaka sunkuyi da shi ka shi a kasa yayin da za zaka dago ka dago da shi to haka ma hannu shi ma yana yin sujada saboda haka inda mutum zai idan mutum ya zamanto cewar yayi sujada bai sanya hannunsa hannuwansa ba akan inda yake sanya goshinsa saboda ko dan baya so ya ɓata kayansa saboda alal misali ƙasa ne idan ya sanya hannunsa akan tufa akan ƙasa zai zamanto ya ɓata tufarsa to wannan ya zamanto ya tawaye sunna ya tawaye sunna domin annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> a ƙarashin wannan hadisin yace <clears throat> a wa Allah akuffa sha'ran wala akuffa ba da kuma kada wato in kakkame kaina in hana gashin kaina shi kansa ya zamanto ya sunkuya wato domin an san yadda gashin larabawa yake kuma gashin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ne mai yawa dan idan ya kyale shi yana yana taba kafadarsa idan kuma ya rage shi yana zuwa zuwa daidai idan bai idan bai cika sosai ba yana zuwa daidai fata kunnansa to saboda kaga wanda yake da gashi irin haka in yayi sujada shi ma gashin zai iya taba kasa to yace wa Allah akuffa sha'ara kada in kakkama gashi na wato in rinka in rinka mayar da shi baya yadda ba zai taba kasa ba wala akuffa ba kuma kada in tattabe wato in tattare tufafina su ma an hana su sujada kamar yadda zaka ga muke yi yawanci a nan al'umma musamman mu da muke sa al'umma da ake sa babbar riga idan aka dago daga ruku'u akwai wata wani irin sabi babbar riga da ake yi in an dago daga ruku'u wani ka'ida wani ya daga cikin an maida shi wani lazimi daga cikin harkokin sallah daga cikin wato motsi na sallah ayyukan sallah sabi babbar riga an dago daga ruku'u to wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an hana shi haka kamar yadda jikinka zai sujada ita ma rigar ta yi sujada jikinka abin da ya fi komai abinda ya fi komai daraja a jikinka ai shine fuskarka ko fuskarka ta fi komai daraja to ka ce sajada wajihi lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujada ga ubangijin da ya halicce ta to balantana kuma gabban za <laughs> ba za ta yi sujada ba ga ubangijin da ya halicce ta hmm? saboda haka ya nuna cewa tun da fuska ta yi to komai mabiyi ne ga fuska to hatta hannu saboda ka kada mutum ya sanya hannunsa a kan shimfiɗa saboda gudun kada ya ɓata wanda wani lokaci wannan yakan sanya wato mutum sai ya zamanto ya sanya hannayensa daga baya yayin da zai ɗago daga sujada ya zamanto ma hannayen nasu suna nan ya zamanto su bai ɗago su ba wanda idan ya haka ɗagowarsa daga sujada ba ta cika ba domin ɗagowa daga sujada shine aka ce har a yi i'tidal daidaituwa shine kowace gaba ta jiki ta koma mahallinta wannan ba zai yiwu ba idan mutum ya dago daga sujada sai idan ya dago hannayensa su ma daga inda kai sujada amma in ya bar su a ƙasa kamar yadda yawa yawa wanda yake sujada ba yadda suna ta koyar ba yake yi to wannan sujada sa bata cika ba sujada sa bata cika ba wajibi a kansa ya zamanto yayi i'tidali ya daidaito wajen sujada shine ya dago daga sujada da dukkan gabansa da aka ce su dago da su to amma akwai matsala akwai wata matsala guda daya ita ce mutum zai iya sanya wato hannayensa a cikin tufafinsa domin ya hana kansa wato domin ya hana hannayensa taba ƙasa kamar saboda tsananin zafi ko saboda tsananin sanyi to shine wanda wato riwaya ta biyu za ta nuna mana riwaya ta biyu ita ce za ta nuna mana kan cewar a koda ko akwai tsananin sanyi ko tsananin zafi mutum ya fitar da hannayen nasa ya sanya amma wannan wannan shine sunna amma idan ya zamanto cewa yi sujada a cikin ya sujada da hannayen a cikin rigarsa saboda tsananin sanyi ko saboda tsananin zafi to wannan a a wannan babu laifi tunda daga cikin gabobin da aka ce su sujada akwai gabar da take tana yin sujada ne a cikin tufa gwiwa ko a kaga gwiwa ba taba kasa take da kanta ba a cikin tufa take taba kasa saboda haka dan hannu ma mutum hannun mutum ya taba kasa a cikin tufarsa babu laifi musamman ya zama to akwai bukata amma al'aula abin da yafi shine mutum ya sujada din a wato ya taba doron kasa da gabobin nasa na'am أن عبد الله بن عمر كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه نعم سيدنا عبد الله بن عمر يتي a imam malik ya ce kai ya wani hadisin an malik an nafi daga nafi anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar kana ya ya kasance yana cewa man wada a jabhatahu fil ard duk wanda ya sanya wato goshinsa a ƙasa falyaba a kaffaihi alalladi ya ba'o alaihi jabhata to ya sanya hannuwansa a inda yake sanya goshinsa a kai thumma idza rafa sannan idan ya ɗago daga sujada falyarfa'huma to ya ɗago su fa innal daini domin su hannuwa guda biyu ni kama yasjudul waje su ma suna sujada kamar yadda fuska take sujada mai da su su masu taba kasa in an dago kuma a daga kamar yadda fuska ta sunkuya ta taba kasa in an dago a daga ta to haka zalika hannaye su ma suna yin wannan ibada kamar yadda wato sujadar mutum ba za ta cika ba sai ta zamanto da wannan sifa cewa dukkan waɗannan gaɓoɓi guda bakwai su ma sun yi sujada din tunda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas a umirtu an asjuda ala sab'ati a'adhu wannan ya nuna cewar idan mutum ya zo yin sujada zai lura da kan cewa dukkan gabobin nasa su kasance su ma sun yi musharaka a ciki sun yi tarayya a ciki waɗannan gaɓoɓi guda bakwai kamar yadda aka ambata kuma a ƙasa ake yin sujada to a cikin wannan akwai wata matsala da waɗansu malamai suka suke cewa sharaɗin yin sujada dole ne mutum ya zamanto a ƙasa ko abin da yake saduwa da ƙasa idan abu baya saduwa da ƙasa ba za ka yi sujada a kansa ba alal misali ba za ka ɗauki matashi ka riƙe shi a haka ba in kana sallah ka rinƙa yin sujada a kan matashi saboda ba za ka ba kamar ga mara lafiya mara lafiya da ba zai iya tsayawa ya sallah yadda aka saba yin sallah ba in ya ɗauki matashi ya ce zai rinka sujada a kai ya rinka ɗago shi sama da shi ya sujada a kai wannan ba zai yi ba saboda ba a ƙasa yake ba ba kuma a sade yake da abin da yake a ƙasa ba kuma wannan ya faru da wani mutum ba shi da lafiya ya ɗauki matashi yana yin haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya karɓi matashin ya jifa da shi ya ce salli ƙa'ima kai salla a tsaye fa in lam tastati fa salli qa'ida in ba za ka iya ba kai salla a zaune fa in lam tastati fa aumi ima'a in ba za ka iya ba ka yi nuni ka yi nuni wato shine ka sanya sujadarka da ruku'unka da nuni waj'al sujudaka akhfada min ruku'i ka sanya sujadarka tafi ƙasa da ruku'unka wato sunkuyen da za ka yi na sujada ya fi zurfi ya fi yin ƙasa bisa sunkuyen da za ka yi na ruku'u sai dai ka yi imayi amma in ba in dai kana da halin yin sujada dole ka yi sujada a bayan ƙasa dan kamar yadda waɗansu suke yi za ka ga waɗansu idan sun yi hawan sallah saboda suna son su bi sarki ba za su suna gudun in suka sauka daga kan dokin bayan da za su rike dokin su sallar idi sai su ɗebi ƙasa su sa a kan tafin hannunsu su sallar idi in ana aka yi in aka yi zira sai ga su ma sun yi haka a kan tafin hannunsu da ƙasa sai ga su ma kafa duk da ƙasa kamar sun yi sujada to ba su yi sujada ba ba su yi wannan sallar tasu ba ta yi ba wannan sallar tasu ba ta yi ba tunda sallar sunna ce za su iya yi akan dokin su su yi ima'i za su iya akan dokinsu su yi ima'i duk da yake al'aula shine su sauka a wannan a bisa kaulin waɗansu malamai kenan da suke cewa hatta a cikin zaman gari ma mutum zai iya yin sallah akan abun hawa sallar nafila akan abun hawa kamar yadda yake shine matabar a ibnu jarir tabari cewa hatta mutumin da yake a afwan a ta ibnu abi rabah da yake cewa hatta mutum da yake tafiya da yake a cikin gari ko ba tafiya yayi ba ta wato da ake nukon gari domin a yi ta mutum zai iya yin sallah a kan abin hawansa to wannan ya fi fiƙihu wajen addini bisa a ce su sallah a kamar yadda suke yi din da wannan sifa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi inkarin makamanciyarta to akwai wata shi shine mutumin da yake kan da yake saman jirgin sama da yake cikin jirgin sama kaga dai jirgin sama bai saju da ƙasa ba jirgin sama bai saju da ƙasa ba waɗansu suna cewa ba zai yi mutum ya sujada ya salla a cikin jirgin sama ba ko da ya samu wuri wanda zai yi ruku'u da sujada ya sa goshinsa a ƙasa kamar yadda yake za ka iya samun kamar a irin wajen da yake ƙofa take da ake barin waje ba wanda zai iya wucewa za ka iya yin salla a nan ko irin wajen mashigar a kusa da mashigar banɗaki za ka iya shimfiɗa wani abu kai salla a nan to waɗansu sai suka ce wannan sujadar wannan sallar ba za ta inganta ba saboda sujadar an yi sujada ne ba a doron ƙasa ba hmm? ko ba abin da yake sada da doron ƙasa ba tunda jirgi ba wani dogon bututu ne ba kamar jirgin ƙasa ba ne da yake tayarsa tana kan ƙasa ko mota idan babba ce bas da za ka iya yin sallah a ciki ko jirgin ruwa shi jirgin sama ga baki ɗaya a rataye yake baya taɓa ƙasa in yana sama saboda in mutum ya sujada bai sujada akan doron ƙasa ba to wannan abin da waɗansu malamai suka faɗa kenan wanda yake kuma wannan gaskiya ba ta da hujjarsu ba ta da ƙarfi mai rauni ce dalili kuwa shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi sahihi yana cewa sama ta yi ƙugi atatis sama sama tana yin ƙugi wa hukka an ta'id ya cancanta gare ta ta yi ƙugi yace ma fiha mawdhi'u shibrin illa wa fihi malakun qa'im wa malakun Rake wa malakun sajid au malakun raki' aw malakun sajid yace babu bugiran wato dani guda shine daga wannan dan yatsan zuwa wannan dan yatsan na sama face akwai mala'ika na tsaye ko mala'ika na sunkuye da ruku'u ko mala'ika na sunkuye da sujada kaga wannan ya tabbatar mana da sujada a sama ko ba haka ba sujada to an sujadar mala'iku a sama to an sai ka ce to ai kai ba mala'ika bane to in kai ba mala'ika bane dai ya nuna kan cewa a sama ma ana sujada saboda haka abinda bai saji da kasa ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan sujada a cikin urfi mai shari'a saboda haka sujada ce ta shari'a dan aka kai ma da kake sama in kai sujada za a kira ka mai sujada saboda haka sujada ka tayi a sama koda bata sadu da kasa ba kuma a cikin jirgin sama inda kake sujadar ƙasa ne don game da wanda suke cikin jirgin sama tunda taka shi ake yi kuma dama shi ne abin da ake nema a cikin sujada ƙasƙanci ga Allah ta hanyar cewa abin da ya fi komai daraja a jikinka shine fuskarka ka sanya shi a inda kake takawa da kafarka inda kake takawa wani ma yake takawa ka ɗauki abin da ya fi komai izza da martaba a jikinka ka sa shi a ƙasa saboda nuna girman wanda ya cancanci ka ba shi girma jallawa Allah. saboda haka shi ma wannan sujadar da aka yi sujada ce wadda take a bayan ƙasa a ƙasa ce don game da wanda suke cikin jirgin sama ɗin an fahimci wannan aiko? na a shi kenan? to akwai akwai hadithin da akwai abin da aka rito daga abdullahi dan umar cewa ya kasance wato yana yana yin sujada a lokacin a lokacin cikin sanyi mai tsanani sai ya fitar da hannunsa daga taguwarsa alburnus daga jabbarsa ya fitar da hannunsa ya sanya shi a ƙasa ba zai sujada a cikin tufar ba tunda kasan mutum zai iya yi zai iya shigar da hannayensa cikin rigarsa ya sujada domin kada saboda musamman lokacin tsananin sanyi mun san irin madina akwai sanyi ne tsananin gaske kuma idan sanyin ya yi tsanani za ga da tsakon kwani wanda yake masallacin da tsakon kwani ne da yashi sai ga shi ma ya abin nan a sanyin ya same shi wanda in ka taba shi sai ka ji tsananin sanyin a yayin da kake taba shi saboda haka domin mutum ya samu sauki zai iya sanya wani abu don ya rage makansa tsananin sanyi ko tsananin zafi to shi abdullahi dan umar ya kasance yana sa hannunsa a haka mun babin as-salatu alal asba a hasba as-sujud alal hasba mun karanta babi akan sujada akan tsakuwa ko a cikin muwatta din nan muka nuna kan cewar mutum ya sujada akan tsakuwa din in har ya zamanto cewa akwai tsanani to zai iya sanya tufa zai iya sanya kamar hankici ko wani abu na shimfiɗa da zai sanya shi a wajen sannan ya tashi sallah ya ɗauke ya sujada a kansa domin an fi so dai a sujada a kan abin da yake na ƙasa in kuwa ya sujada a kan shimfiɗar shi babu laifi amma abin da yake mafi kyau shi ne ya sujada a kan tsakon kwani ɗin da wato rairayi ko turbayar wajen na'am babun liltifati wa tasfiki inda alhajati fi salah hadathan yahya an malik an abi hazim salamat ibn dinar an sahl ibn sa'd ibn sa'id an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zaba ila bani amr ibn auf ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فوقي قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصف والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر أكثر أكثر الناس من التشريك التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانه فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما على ما أمره به رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استعفر حتى حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التسبيح ما نابه شيء في صلاته من نابه من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصبيح للنساء باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة باب yin waiwaye da yin tafi tafi saboda yayin bukata a cikin sallah wato abubuwa guda biyu yin waiwaye a cikin sallah waiwaye shine mutum ya kalli ba jihar da take gabansa ba ya kalli ko gabas ko hagu ko dama zai iya zamantowa da kallo ne kawai kuma zai iya zamantowa da juya wuya kuma zai iya zamantowa da juya jiki baki daya saboda kamar hawa uku ne ko akwai wanda yake mutum zai yi waiwaye da kallo kansa yana nan yana kallon ƙibla amma ganinsa sai ya karkata ya zuwa ga damansa ko ya karkata zuwa ga hagunsa ba tare da ya juya wuya ba marhala ta biyu ya juya wuya marhala ta uku ya juya gangan jikinsa ga baki ɗaya duk wannan waiwaye ne to sannan a tasfiq shine a wato tafi buga yin tafin hannu ko mutum ya buga hannunsa da hannu ko kuma ya buga cinyarsa da hannu duk ana ce masa at-tasfiq to yin haka inda alhaja yayin bukata a cikin sallah me hukuncin yin wannan haka imamu, malik ya kulla wannan ba tare da ambatan hukuncin ba daga cikin abubuwan da zai kawo abubuwan nan za su nuna mana menene hukunci din yace haddathani yahya an malikin an abi hazim imam malik ya rawaito wannan hadisi daga abu hazim salamata bin dinar salamata bin dinar al-makhzumi maulahum al-a'raj ɗaya daga cikin manya-manyan malaman imamu malik wanda asalinsa ba farise ne uwarsa kuma yan rum ce ba balarabe ba ne asalinsa amma ya zamanto babban malami ga shi kuma mai tarin hikima mai wa'azi daga cikin masu wa'azin madina ya shahara da yin wa'azi yana wa'azi bayan sallah asuba da bayan sallah la'asar a cikin garin madina allah ya ba shi hikima yana da hikima sosai har wata ran da aka ce ma a zuhri a cewa ga abin da aka ji abu hazim yana cewa daga cikin maganganunsa yana cewa laisa lil muluki sadiq wa laisa lil hasud raha wa tafkiru fil awaqib talqihun lil uqul yace sarakuna dukkan basaraki bashi da aboki dukkan basaraki bashi da aboki kaga ba machiavelli ne ya so magane fitinar da ya rubuta the prince ba al-amir ba shine ya so magana ɗabi'ar sarakuna ba tuni malawar sun riga sun gane sarki ba shi da aboki hmm? sai dai wanda yake tare da shi don maslaha in babu maslaha shi kenan aboki wanda zai ce ko shi ya tare da shi ba zai rabu ba duk abin da yau daga zarar ya samu mulki to shi kenan zantan abokantaka ta wuce sai dai maslaha inda maslaha abokin sai in babu maslaha kuma shi kenan hmm? wannan duk wanda ya san ɗabi'ar sarauta ya san haka take ya ce wa laisa lil hasudi raha mai hasada kuwa ba shi da hutu kullum cikin ƙonar zuciya yake saboda kullum Allah ni'ima yake shi ko mai hasada kullum ya gani ni'ima a cikin bakin ciki yake saboda haka mai hasada ba shi da hutu har abada dan Allah ba zai daina ni'ima ba dan kar dan mutum yana hasada yace wat tafkiru fil awaqib yin tunani akan karshen al'amura menene al'amari zai kai ya zuwa gare shi in nayi kaza me zai faru in abu kaza ya faru me zai faru yace talqihun lil uqul wannan shine barbarar hankali shine wato hankali zai haihu ya zama to ya fitar da natija ka rinka tunani akan akibar abubuwa irin ne da aka gaya ma zuhuri yace yace ma kuntu uhsinu annahu yuhsinu hadha ma kuntu adhunnu annahu yuhsinu haza yace ce ban san ya iya irin wannan magana yana da irin wannan wato hikima ba hmm. yana cewa yace ce ma iblis me iblis hmm. eh, me iblis shi ya dan me shi yace usiya fama darra wa fa fama nafa an saba masa bai cuci wanda ya saba masa din ba an bi shi bai amfani wanda ya amfani shi ba eh, saboda ka me iblis eh, zai sanya ka kai abu kaki yanzu an taba ganin wanda iblis ya zayyana masa ya zayyana masa sata ya ƙi yin sata aka ce yau sun shiga cikin tashi hankali tare da iblis iblis ya kubce hankalinsa ya ɗauki hankalinsa ko ya je ya samu ya shanye kafar ɗansa saboda kawai ya saba masa an taɓa jin iblis ya yi haka wa wuti a fama nafa an bi shi ko bai amfani mutum ba wajen biyayyar tasa ya sanya ka ka shagiya ya sanya ka kai almundahana ya sanya ka kai aika aika da albasha kuma ba zai baka wani sakamako ba ranar ma alƙiyama sai ya bara daga gare ka wa ma kana liya alaikum min sultani illa an fasta fastajabtu to haka irin wannan hikima abu hajjim Allah ya shi ita yana da hikimomi yana ya ruwaito hadisai masu yawa a manya-manyan malamai almajiransa ne kamar su imamu malik da babban malamin mutanen sham a mutanen basra hamad ibn zaid da sufyanan sufyan ibn uyayna malamin ahlu makka da sufyanu thauri malamin ahlu kufa manya-manyan dai malamai sa'o'in imam malik dukkaninsu almajiran abu hazim ne salamata bin dinar al'a'arat ka gani maula ne asalinsa bawa ne ba ma balarabe ba ne ba balarabe ba ne kuma gurgu ne al'a'araj amma Allah ya ɗaukaka shi da wani Allah ya ɗaukaka shi da ilimi ake jin maganarsa aka kiyaye maganganun da ya faɗa don ka karanta tarjamarsa za ka ga irin maganganunsa na hikima wanda ya faɗa malamai sun kiyaye su saboda mai saboda abin da Allah ya haska shi da shi na ilimi Allah ya haska shi da ilimi to aka ilimi yake idan mutum ya zamanto ya sami ilimi ilimi shine shine zai baka asali ba wai a gidan da ka fito ba ko iyayen da suka haife ka ko makamanta wannan ilimi akan kansa asali ne shi zai baka asali duk gidanka da ka fito kuwa duk girman gidanka in baka da ilimi baka da asalin kirki in dai baka da ilimi duk kyan asalinka ba zai amfani ka ba saboda haka ne ya zama tokan cewa al'umman nan ta tarbiyyantu akan kula da ilimi da girmama masu shi da kuma girmama sha'anin ilimi din da kuma zage dantse wajen neman sa a cikin rayuwa baki daya babu ba yaro wajen sha'anin neman ilimi an sahal ibn sa'ad as-sa'idi sahal ibn sa'ad ibn sa'ad ibn malik as-sa'idi daga cikin kabilar al-hazraj sahabi ibn sahabi babansa sahabi ne shi ma sahabi ne babansa ya rasu a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko sahal ibn sa'ad shine akhiru sahabati mautan bil madina shine wanda ya shine shine sahabi na karshe da ya rasu a madina bayan shi babu wani sahabi bar wani sahabi a bayansa ba an yi sabani a wace shekara ya rasu waɗansu sun ce a shekara ta casa'in da ɗaya waɗansu sun ce bayan nan ya kai shekaru ya yi shekaru masu yawan gaske tunda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya rasu shekararsa goma sha biyar a wajen ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya ce ya halarci a li'ani da aka yi sau ɗaya aka yi li'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na uwaimir ibn ajlan ya ce ya halarci wannan ya shige an yi li'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara goma sha biyar saboda li'ani ku a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akai to sannan kuma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade a madina har shekara wajen 90 da yan kai wanda ya nuna kan cewar ya kai shekara 100 a duniya ya baya shekara 100 baya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahaba ila bani amr bin auf ya tafi wajen banu amr bin auf banu amr bin auf ibn malik ibn al-aus a ɗaya daga cikin kabilun al-ansar ne su ne ɗaya daga wato su a banu amr bin auf wato kabila aus ne ba khazraj bane mun san kabilu biyu ne na al-ansar a madina da al-aus da kuma al-khazraj to banu amr bin auf su ne daga cikin manya-manyan kabilun aus sun kasance suna zaune a madina a quba ne gidajensu unguwarsu unguwar kuba ce zahaba ila bani amri bin auf li yusliha bainahum domin yayi sulhu tsakaninsu sun yi rigima ce ta faru tsakanin waɗansu daga cikinsu wanda har ta kai aka rinka jifa tsakanin 'yan wannan gidaje da 'yan wannan gida da 'yan wannan gida har ta kai ana jifa tsakanin da juna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tafi aje a yi sulhu tsakaninsu wanda ya nuna cewar yana ɗaya daga cikin wato yana ɗaya daga cikin ayyukan shugaba shi ma ya sulhu tsakanin mabiya kuma wanda ya nuna muhimmancinsa muhimmancin yin sulhu tunda annab sallallahu alaihi sallam zai bar madina kamar yadda yake tafiya masallacin uba domin ya sallar nafila ya bar cikin garin madina domin ya yi sulhu tsakanin mutane wanda ya nuna muhimmancin sulhu sulhu yana da muhimmanci Allah ya ce wasu sulhu khair shi sulhu alkhairi ne abinda ku Allah ya ambace shi da cewa alkhairi ne abu ne wanda ya kamata a yi shi to kuma sulhu yana da ka'idodinsa kuma yana da wanda suka cancanci su yi shi mutum ya kamata ya san hanyoyin yin sulhu kuma waɗansu mutane Allah maɗaukakin sarki ya ba su wato gwaninta wajen iya yin sulhu ya ba su gwaninta wajen iya yin sulhu waɗansu kuma su ba su iya sulhu ba in suka shiga cikin al'amari sai dai su zaɗa ƙara ɓata shi domin su maimakon su yi sulhu alƙalanci za su shi ku alƙalanci ba sulhu ba ne alƙalanci shi ne ka ce kai kana da gaskiya kai ku baka da gaskiya to shi sulhu ba haka ake ba sulhu ba a neman mai laifi da wanda yake shi aka yi ma laifi abinda ake nema a cikin sulhu shine kowa ya rage wani haƙƙinsa kowa ya rinka jin kan cewa shi ma yana da tasa gaskiyar kamar waɗanda suke ta rigima annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ɗakin ɗaya daga cikin matan sai jin sa ta rigima akan bashi sai ya leko ta taga ya ce maɗaya daga cikinsu wato ka rage bashin shi kenan a yi maganin rigimar shi kenan da ya rage bashin shi kenan aka yi maganin rigimar kaga wannan ai ba a ce a cewa shi wanda bai biya bashin a zalimi ba ne ana bin ka bashi ba za ka biya ba maimakon kai ka nemi ka bashi haƙuri shi kuma in zai yi haƙuri ya yi haƙuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai mai haƙi rage shi kenan tunda an wannan neman sulhu ne kuma a cikin haka da ya rasa ga baki daya da babu gara ba daɗi ko ba haka ba da ya rasa ga baki daya ya samu wani abu hmm? shi kuma wannan da ya zauna da ya zamanto kan cewa ya ƙi biyan komai da ya to ya biya ga baki daya an takura masa gara a ce ya biya ɗan kaɗan duk a zauna lafiya hmm? to yana ɗaya daga cikin nau'in wato hanyoyin sulhu suna da yawa wannan dai hadisin ya nuna muhimmancin yin sulhu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa mai daraja salawatullahi wa salamu alai ya tashi yayi tafiya mai nisa tafiya zuwa masallacin Quba tafiya mul uku ce daga cikin garin Madina hmm. tafiya ce wadda in a ƙasa ne za ta kai za ta kai wajen minti 30 annabi sallallahu alaihi wasallam yayi taka ya tafi har wannan waje domin yayi sulhu a tsakanin waɗannan kabilu waɗannan wato 'yan wannan kabila ya ce wahanati sala lokacin sallah yayi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi bayan sallah a zahar ne kuma a wata riwayar ya ce ma bilal idan lokacin sallah yayi ka nemi abubakar ya zo ya yi sallah ya yi jama'a sallah wanda a cikin wannan ya nuna cewar wato muhimmancin sulhu har ya kai kan a jinkir har ya kai kan wato a ya halatta sallar jam'i a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da take da falala ta kubuta ga mutum tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce lokacin sallah yayi ayi sallah idan bai zo ba har lokacin sallah yayi ayi sallah to me abinda har zai hana shi ya dawo dan ya zo yayi sallah wannan ya nuna kan cewa ya nuna muhimmancin sulhu ya nuna muhimmancin sulhu yace in lokaci yayi a sanya Abubakar ya sallah kuma a cikin wannan akwai nuna muhimmancin yin sallah a farkon lokaci bai ce ku jinkirta sallah ku jira ni har na zo ba domin kaga a samu maslaha biyu kenan a samu maslahar yin sulhu sannan a samu maslahar yayi sallah a cikin jami'i domin in aka samu wannan maslahar akwai wata maslaha kuma da za ta kubce wace ce wannan maslahar yin sallah a farkon lokaci yin sallah a farkon lokaci to kaga dan mura dan kula da wannan maslahar ta yin sallah a farkon lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce in lokacin sallah yayi ayi sai ya zama to kan cewa maslahar dubiyu ta samu maslahar yayi sulhu da kuma maslahar kan cewa sallah bata tozarta ba a farkon lokaci ya wakilta wani yayi ga sauran jama'a na musulmi in ya so shi su sauran da ba su yi sulhu ba kaga sun samu wannan maslahar shi ko da ya tafi sulhu wannan jinkirin da ya samu wannan in ma an samu jinkiri na yin sallah a farkon lokaci to wannan wannan maslahar da ba a samu ba akwai maslahar da ta zama to maimakon ta ita ce maslahar yin sulhu to haka ya kamata mu rinka duba irin yadda musulunci yake sanya abubuwa wajen duba wajen auna maslaha hmm, da kuma auna barna hmm, idan maslaha ta fi kowace idan maslaha idan abubuwa guda biyu suka haɗu to sai a ga wanda ya fi maslaha sai a kaddamar da shi idan ba za su samu gabaki ɗaya ba in ko za su samu gabaki ɗaya in maslahar abu guda biyu duk za su samu gabaki ɗaya to a yi su shine fi idan ya zama to ba za su samu gabaki ɗaya ba to sai a duba a ga wacce tafi wadda ta fudin sai a kaddamar da ita wadda take kuma baya sai a kyale ta wannan yana da muhimmanci yan uwa ko ina tambihi a kai saboda shine wato abin da ake cewa at-tafsirul makasidi wato fassarar manufa ta shari'a a cikin nusus na shari'a wanda irin wannan abin ya kamata mu rinka tunani hankalinmu ya rinka nuna mana sai zama to a cikin mu'amalar mu da a cikin aune mu da a cikin mu kai malamin makaranta ne a wajen aikinka ne a gidanka ne tsakaninka da matanka tsakaninka da matanka tsakaninka da 'ya'yanka tsakaninka da kai malamin makanta ne tsakaninka da ɗalibai kai shugaban a foman ne tsakaninka da laborori da suke karkashinka kai site mai kula da site ne tsakanin wanda suke karkashinka shugaban kungiya ne shugaban jam'iyyar siyasa ne duk ko shugaban al'umma ne idan ka gane yanda a musulunci ya karantar da mu na yanda ake duba maslaha da kuma ake du ake sanin barna a kaddamar da kawar da barna kafin a kawo gyara sannan idan barna ya zama tukan cewa ba za a iya kawar da ita ga baki ɗaya ba to a rage ta ko kuma in barna sun zo guda biyu wanda yake ba za a iya kawar da su ga baki ɗaya ba dole sai an yi guda ɗaya to a samu waje tafi sauki a yi ta domin a kawar da waje tafi tsanani haka zalika wajen maslaha to irin wannan yana da muhimmancin mu rinka gane wannan domin duk inda maslaha take kuma aka duk inda kawar da barna take kawo maslaha take to anan zaka samu hukuncin Allah anan hukuncin Allah yake idan akwai nassi zaka tabbatar cewa wannan nassin inda ka fahimce shi sahihi wannan nassi abin da yake nunawa kenan idan ko babu nassi ijtihadi ne to ijtihadin ka idan ya dace da tabbatar da abin da yake maslaha da kawar da barna to ka wannan zai tabbatar maka cewa ijtihadin ka daidai ne idan ko bai yi wannan ba to anan ne ake samun kuskure wajen yin ijtihadi ya ce hana tisala sai lokacin sallah ya yi shi ta ce sallar la'asar kamar yadda ya zo a cikin sahihul a cikin riwayar hadisin a wannan hadith din a cikin sahihul bukhari imam bukhari ya ruwaito shi ba ta hanyar imam malik ba ta hanyar hammad ibn zaid imam ahli basra basra ja al-mu'adhdhin sai ladani yazo waye wannan ladanin bilal bilal ibn abi rabah shine ladan doshi domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a koya ma kiran sallah domin yafi wato yafi zakin murya da karfin murya faja al-mu'adhdhin ila abi bakr siddiq sai yazo mai kiran sallah sai yazo wajen abubakar as-siddiq kaga wanda ya nuna kan cewar sayyidina abubakar ya shahara da wannan lakabi tun a zamanin sahabbai cewa shine as-siddiq mai yawan gaskiya me yasa aka kira shi da wannan lakabi me yasa aka kira sayyidina abubakar as-siddiq na'am eh saboda yawan gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahihi ne amma yaushe aka fara ga masa haka na'am isra'i ahsant lokacin da ya dawo daga isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi tafiyar dare ya je baitul maqdis a cikin dare sai kafirai suka ce a shikenan ai mun shikenan wannan ya tabbata Allah ya ka shikenan karshen al'amarin ya zo bari a je a samu abubakar shine mai tsananin gaskata mutumin nasa bari mu gaya masa yau ma ga abin da ya faɗa wato suna ganin kan cewa tabbas wannan ƙarya ce hmm, ta mazugar suka je suka sami suka je suka samu sayyidina Abubakar suka gaya masa sayyidina Abubakar ce in dai shine ya faɗa in dai shine ya faɗa to na gaskata shi in dai shine ya faɗa kuma gaskiya ya faɗa kuma na gaskata shi kaga ba daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga bakin makiyansa yaji sai ce musu in dai shine ya faɗa to yayi gaskiya kuma na gaskata shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan loye ya sanya masa as-siddiq mai yawan gaskatawa mai yawan gaskata annabawa a cikin kowace al'umma akwai siddiqai daga cikin siddiƙan wannan al'umma sai na abubakar ne ma shugabansu su ne suke da daraja ta bayan annabawa bayan annabawan Allah baki ɗaya wanda ya fi kowa daraja sai na abubakar domin ne sayyidu siddiƙin a cikin siddiƙai babu kamarsa tun da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta fi kowa to a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kamar sayyidina abubakar saboda ka bayan <clears throat> dukkan annabawa su suka fi kowa dukkan annabawa wanda yake wanda yake mutum ɗaya ne ya bi shi ma cikin annabawa hmm, da mannan matsayi na annabci ya fi sayyidina abubakar ya fi dukkan wani siddiƙi, to amma kuma a cikin siddiƙai ɗin babu kamar sayyidina abubakar hmm, a cikin siddiƙan annabawa baki ɗaya domin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce fiyayyar al'umma kuma hadisin da Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Allah ya dubi zukatan bayi sai ga zuciyar al'ummar zuciyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce tafi zukatan dukkan bayin Allah sai ya zabe su domin su to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to raka wannan nassi ne akan wannan akan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi sahabban dukkan annabawa to kuma a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya fi su sayyidina abubakar wani siddiqin na wannan al'ummar shi yake faɗan haka hmm, wanne ne wannan siddiqin eh sayyidina ali sai ali yana daga cikin shi ma siddiqin domin an fassara cewa wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wanda yazo da gaskiya da kuma wanda ya gaskata shi waɗannan su ne masu takwa a wani tafsiri an ce wanda ya zo da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaskata shi sayyidina ali an fassara wannan ayar da wannan ma'ana duk da yake ayar ta nuna kan cewa duk wanda ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan hmm. to sayyidina ali da wannan ayar ta tabbatar cewa shi ma siddiq ne to shine yake cewa shi aka tambaya ɗansa kuma ne ya tambaye shi muhammad ibn al-hanafiya inda zai ha'inci wani ba zai ha'inci ɗansa ba idan zai yi taƙiya ba zai maɗansa ɗansa taƙiya ba ko ba haka ba ɗansa me zai masa zai maɗansa ɗansa taƙiya ba zai masa taƙiya ba sai ya ce wai a cikin wani ɗansa ya ce muhammad ibn al hanafiya ce wai a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wani ne kowa ne ya ce abubakar ya ce sannan wa ya ce sannan umar sai ce sai na ji tsoron cewa zai ce da usman ko wani daban sai ce sannan kai sai ce sannan kai sai ce a aini musulmi ne gama garin musulmi kamar sauran musulmi tawali'unsa radiyallahu anhu wa arba eh. to kun gani shi ne yake shaida ba ma inna ma ya inna ma ya'riful fadlu ahlul fadl hmm, ba wanda ya san falala sai ga ma'abuta falala hmm. mutanen kirki su suka san mutanen kirki amma wanda bai san mutanen kirki wanda kwa duk wanda yake ba mutumin kirki ba to bai san mutanen kirki ba in kaga mutum yazo yana ta mai da mutane in kaga mutum yazo yana ta zagin malamai hmm, yana ta zagin malamai to tantiri ne hmm, tantiri ne tsinanne ne hmm, saboda ba ahlul fadl bane saboda haka babu tsinannu irin yan shi'a da suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsine musu alhali su ne tsinannu su ne tsinannu wannan ko shakka babu na'am <clears throat> faja al-mu'adhdhin ila abi bakr sai bilal mai kiran sallah yazo ga sayyidina abubakar kuma wannan a cikin wannan akwai wato bayyana matsayin bilal mm, da aka ce masa maimakon yafi a ce masa al-mu'adhdhin mai kiran sallah yafi masa ma a kira shi da sunansa domin wannan matsayi ne wanda ya tabbatar da matsayinsa a wajen Allah domin masu kiran sallah mai Allah mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce game da su atwalun nasi a anaka sun fi kowa tsawon wuya a ranar alkiyama to me amfanin tsawon wuya ranar alkiyama hmm? kyau na'am am ito <laughs> me suke bukata don samun abin da ke gaba Eh, sun kera kowa za su shaƙi <laughs> su ko kuma za su fi nesa da gumi ya gama da su hmm. saboda haka <clears throat> a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sufanta su don haka a cikin wannan akwai bayyana bilal da wannan daraja ta sai faja al mai kiran sallah ya zo faƙal sai yace ce masayid na abubakar atusalli salli linnas za yi wa mutane sallah tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya gaya masa cewa in lokacin sallah ya zo ya gaya ma abubakar ya mutane sallah to amma bai je ya gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sallah ba sai ya ce masa ko za ka yi wa mutane sallah fa uqim sai na zo ne iqama wato in za ka yi sai na zo ne iqama yani za ka yi sallah sai ne iqama to a cikin wannan akwai yin iqama ga wanda ya kiran sallah mai kiran sallah ya yi ikama ko ba haka ba ba kamar yadda muke yi ba ladan daban shi ne shi haƙinsa ya kira sallah amma ikama sewa eh sai na'ibi eh sai na'ibi idan ladan ya ce zai tada ikama na'ibi yana nan to ya san abin da zai samu shi tada ikama sai na'ibi a cikin al'umma eh to wannan a cikin wannan hadisin akwai nuna cewa ladan shi zai tada ikama kuma haka yake a mazhabar imam malik cewa babu laifi ko ladan in ladan ya so ya tada in an so ladan ya tada ikama ya tada ikama in kuma an so wani daban ya tada ikama ya tada ikama imam shafi'i shi kuma ce abin da fi ladan ya tada ikama amma idan wani ya tayar da ikamar ba ladan ba babu laifi amma ya fi ladan ya tada kama waɗansu kuma suka ce bal a abin nan ladan shi ne kaɗai zai tada kama wanda ba ladan ba ba zai tada kama ba Hama suka ruwaito hadith da yake cewa man azana fa huwa yuqim duk wanda ya kiran sallah shine zai yi ikama amma wannan hadisin wannan hadisin bai inganta ba hadith ne da'if hadith ne da'if haka dalika <clears throat> akwai a hadithin abdullahi ibn zaid da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya je ya koya ma bilal kiran sallah domin ya fi shi zaƙin murya da ya ji bilal yana kiran sallah sai shi kuma ji ba daɗi ya ce to gashi shine ya gani da kamata ya ce shine yake yi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to kai kuma ka rinka iqama to wanda ya nuna kan cewa kenan wani wani da wani da ban yake iqama abdullahi ibn zaid yana iqama to amma wannan hadisin shi ma bai inganta ba tunda kaga gashi dai wannan ya nuna cewa bilal shine yake yin iqama amma sharadi ne cewa mai kiran sallah shine zai yi ikama ko kuma sharadi bane a matsabar imam malik ba sharadi bane kowa ya zai iya yi eh, ladan zai iya ikama kamar yadda yake bayan yayi kiran sallah ya ikama kuma wanda yake shine mafi yawan halin yadda a a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake tunda kamar wajen wajen a sallar tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci da shi da sahabbai ba su tashi ba sai da rana da aka zo aka bilal ya kira sallah sannan kuma ya yi ikama kaga haka hadithin ya nuna kamar yadda wannan hadith din ya nuna ladan shi yake iqama shi yake kiran sallah kuma shi yake lin nas a uqim fa uqim wato za ka yi wa mutane sallah na yi qala na'am sai shi Ah, sai na abubakar ya ce na'am zai yi a wata riwayar ya ce in shi ita in kana so bi ma'ana wato ya nuna cewa da ya ce masa in kana so kamar ya nuna kan cewa wannan wato fagensa ne duk daga matsayin sai na abubakar amma tun da shi shi ne amintacce a wajen wannan la'alla yana da wani ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaya masa saboda haka sai ya fawwala al'amarin gare shi hmm. ya na'am in shi ita zan yi idan ka so a cikin riwayar bukhari kenan fasalla abubakar sai sai na abubakar ya yi sallah ya wato ya fara yin sallah a yahuwa ta kaddama abubakar fa kabbara sai ya shige gaba ya kabbara sallah faja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan su fi sala annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wan su fi sala alwawu wawul hal alhali mutane suna cikin sallah wato kenan a farkon a farkon sallan yazo ko ba haka ba domin ya kawo da fa'ut taqib fa taqaddama abubakar fa fa kabbar fa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko saboda ka a farkon sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ko ba haka ba to wannan yana da muhimmanci ku rike wannan hatta waqafa fi saf har annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tsaya a cikin sahu as-saf dinnan wannan wani saf ake nufi Eh? eh na farko as-safful awwal shine maksud domin watan su riwayar sun nuna cewa ya ta sahu har sai da ya zo tsaya a cikin sahun farko wanda a cikin wannan akwai dalili ga cewa babu laifi idan akwai wata maslaha mutum ya ta sahu kama alal misali mutum ka ga kafa a cikin sahun farko ko sahu na biyu ko na uku kai kuma kana can baya ka zo wucewa saboda haka kuma ba a cike wannan ba sai ka ta sahu tsakanin mutane ka tuho ka kukutso haka zo ka cike wannan sahu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fashaqqa sufuf ya ta sahu ya to har ya tsaya fi safil awwal a cikin sahu na farko na'am na'am fatakhallasa yawa ina na'am shikenan ma barin dauki littafi na in ƙyala kwamfuta <laughs> na'am na'am wannan fatakhallasa hatta waƙafa fi saf annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kukutsa shine at-takhallus din sai ya kukutsa a cikin sahu hatta waƙafa fi har sai da ya tsaya a cikin sahu wato a cikin sahun farko kenan fa saffaqa nas sai mutane suka so matafi suka so yin tafi ai fa akhadha an-nasu fi at-tasfih at-tasfih shine at-tasfih duk ma'anar su ɗaya ne shine wato hada tafukan hannu guda biyu shine tafi wa kana abubakar la yaltafitu fi salati sayyidina abubakar ya kasance baya waiwaye a cikin sallarsa wannan shine shahid baya waiwaye a cikin sallah in ya shiga cikin sallah gabaki ɗayan sa gaban sa yana wajen yana kibla baya waiwaye ana ta tafi hankalinsa yana kan sallarsa saboda tsabar khushu'i sallar siddiqin malam hmm. saboda an hana shi al-iltifat annabi sallallahu ya riga ya hana shi yace ikhtilasun yakhtalisuhu shaytan wato shafi mulera ne da shaytan yake wa mutum a cikin sa yake masallar mutum hmm. ya ɗauke ta ba tare da ya sani ba shine ikhtilas falamma akthara nasu min at-tasfiq yayin da mutane suka yawaita tafi ya ga basu dena ba falamma aktharan nas min at-tasfiq iltafata abubakar yayin da mutane suka yawaita tafi sai sayyidina abubakar ya waiwaya fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anim kuth makanak sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa ishara yayi masa nuni anim kuth makanak ka tsaya a makaninka wato ka ci gaba da inda kaje ka ci gaba da sallarka farafa abubakar ne dai sai sai na abubakar ya daga hannunsa yana mai addu'a fahimidallah alama amarahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zali, ya gode ma Allah akan abin da sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da shi ya umarce shi da shi na yin haka na yin me na ci gaba da sallah wato gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ci gaba da limanci shi kuma ya sallah a bayansa akwai matsayi kamar wannan don haka sai ya sai ya daga hannunsa saboda saninsa ga Allah yana godiya ga wannan ni'ima da Allah ya yi masa domin shi ne abun tutiya ka samu matsayi a wajen Allah hmm, domin ishara ne ga yardar Allah gare shi tunda yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan wanda yake a cikin wannan akwai na farko dai waiwayen sayyidina Abu Bakar ko bari mu gama sai mu zo mu duba fawaid din da hukunce hukunce thumma sta'khara sai sai sai baya hatta stawa fi saf har sai da ya tsaya a cikin sahu wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba fa salla yayin mutane salla thumma saraf sannan yayi sallama wato ya gama salla fa qal sai ya ce ya abubakar ya kai abubakar ma mana'aka an tathbuta id amartuk me ya hana ka ka tsaya a matsayinka na limanci yayin da na umarce ka fa qala abubakar sai abubakar ya ce ma kana libni abi quhafa an yi salliya bai na yadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ba ya cancanta ga ɗan abu ƙuhafa ya yi salla a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam limanci ka gama bai faɗi ma abubakar ɗin ba sai ya faɗi kansa da da sifar ƙasƙanci ɗan gidan abu ƙuhafa ya ambaci babansa da alkunyarsa da ya shahara da ita ba ya cancanta ga ɗan gidan abu ƙuhafa wato wani wanda yake shigege kenan ya mai da kansa wani yana daga cikin gayar ladabi na sayyidina abubakar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya cancanta ga ɗan gidan Abu Quhafa ya wuce gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mali ra'aitukum akthartum min at-tasfiq yace me ya same ku naga kun yawaita yin tafi mannabahu shay'un fi salati wanda wani abu yazo ya same shi a cikin sallarsa ya bujuro masa falyusabbih to yayi tasbihi wato shine yace subhanallah fa innahu idza sabbah ultufita ilayhi domin idan yayi tasbihi sai ai waiwaye shi sai ai waiwaye a kalle shi wa innamat tasfiqu lin nisa shi tafi aina mata ne to wannan hadisin akwai masail da dama da hukunce-hukunce da dama da wannan hadisi zai nuna mana na farko dai a kamar waɗanda muke mun riga mun ambata su na muhimmancin sulhu da kuma yadda tartibul maslaha take da yin wakilci akan ai sallah wanda ya nuna muhimmancin sallah mm, ya kamata liman idan ya san cewar wani abu zai tsare shi kan yayi sallah ya wakilta wanda zai sallah musamman a lokacin yanzu da ake da waya dinnan sai liman yayi waya ba ya kyala masallaci da sallah kai haka ba in sun zo sa sanin yadda za su yi su samu wanda zai su kaddamar su kaddamar ya kaddamar da wani akan cewa shi ne zai yi sallah wani ya ɗaya daga cikin wajiban liman tunda shi amintacce ne akan shugabanci wajen sallah kaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a rashin lafiyarsa na ƙarshen ransa da ya zo zai tashi zai je masallaci ya suma ya sake tashi zai tafi masallaci ya suma ya ce muru ababakarin falyusalli bin nas ku ce ma abubakar ya mutane sallah to haka ma haka zalika nan da ya ga kan cewar lokacin zai kai har lokacin sallah sai ya ce a ce in lokacin sallah ya yi a sa abubakar ya yi sallah wanda ya nuna ihtimami da sallah muhimmanci da sha'anin sallah ya kamata a ɗauki sha'anin sallah yana da muhimmanci musamman limamai a kula da ita kada a batta haka a sake a sasake domin lura da ita da wakilta wanda zai lura da ita wannan ya nuna kan cewa an da an muhimmanta al'amarinta amma a kyale ta haka idan an zo za a yi sallah sai mutane su duba yau a ce wannan yayi yau a ce wannan yayi wannan ya nuna kanta ba a kula da ita ba wadda ke ita sallah ita ce kashin bayan a rayuwar addini rayuwar al'ummar musulmi in aka kula da ita ya nuna kanta musulmi sun kula da addininsu in aka in ba a kula da ita ba ya nuna kanta musulmi ba su kula da addininsu ba shi yasa inda duk kaga ba a kula da ita to za ga al'amarin musulmi sha'anin sauran al'amarin addinin su ba a kula da shi kowa kawai ya harkasa ne a yadda ya ga dama to sannan mun ga kuma wannan abinda muka ambata cewa halaccin ake ta sahu domin wata maslaha idan ya zaman tokan cewar wato akwai waje a gaba ko kuma kamar yadda shi annab sallallahu alaihi wasallam ya zo saboda a matsayinsa ya zo domin har tsaya a sahun farko wanda ya nuna kan cewa ya halatta a keta sahu a ƙetare sahun da suke baya a jihar na farko domin maslaha sannan wani ya nuna cewar ba a san ai waiwaye a cikin sallah domin an yabi sayyidina abubakar da cewa baya yin waiwaye musamman wannan ma'ana ta zo a cikin hadith na annabi sallallahu alaihi wasallam bayyananne wanda aka tambaye shi menene su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salah an iltifati fi salah an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan waiwaye a cikin sallah fa qala dhaka ikhtilasun yahtalisuhu ash-shaytanu min salati ahadikum yace wannan sata ce ta boye wato kamar wato shine ake cewa shine ake cewa shafi mulera din aiko a shafa kun san shafi mulera na <laughs> yawanci yan 70s lokacin ne ake shafi mulera wato wani lokaci ne wata fitina da ta zo a cikin al'ummar waɗansu masu sihiri sai zo sai su shafa kan yaro sai yaro ya ta bin su in suka taba kan yaro kenan sai su ta bin su sai su je su je su sayar da shi ko su yanka shi shi ne ake cewa shafi mulera to wannan shedan yana yi musallar mutum haka ya dauke ta to sai na Abubakar baya yin baya waiwai asali yadda ake sallah annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tsaya sallah kamar yadda ya zo a cikin hadisan hadisansa a cikin musadrak na hakim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya ketare ganinsa wato idan ya tashi sallah sai ya kui da kansa yana kallon inda yake sujada yana kallon inda yake sujada sun kui da kai din nan haka ake so a cikin sallah domin alamar khushu'i ne a mazhabar imam malik ana cewa idan mutum zai yi sallah ana so ya kalli kibla wanda yake wannan shine yasa sai ya ga mutum zai sallah ya tsaya ya daga kansa duk abin da yake tafiya yana kallo idan ka kana so ka gane alamar dan Najeriya a Makka lokacin da ake sallah kaga dai yan kasashe wajen 100 da wani abu sun zo in kana so ka gano dan Najeriya kaga wanda yake sallah yana kalle kalle kana ganin sa kasan dan Najeriya ne ba inda ba wanda yake kalle kalle a sallah sai dan Najeriya hatta yan mazhabar malikiya din sauran yan mazhabar malikiya kuma abin zai baka mamaki naga wani babban malami Allah ya ji kansa Allah ya Allah ya ji kansa ya rasu babban malami ne ana sallah a Madina tafsiri yake yi abin nan ba wai a cikin rediyo ba don ba a san ba wai a cikin rediyo ba kada ku ɗauka cewa wani shi malamai masu tafsiri a cikin rediyo wani babban malami dai Allah ya fiye mana baki ɗaya ana sallah yana ta kalle-kalle ya ta kalle-kalle duk wanda ya zo wucewa sai ya kalle shi duk wanda ya zo wucewa sai ya kalle shi domin na zo wucewa ya kalle ni kuma na ga haka yake ta kallon mutane to wannan shine ba a so sun kasa sun yi ma fassarar maganar imam malik mummunan fassara da ya ce mutum ya fuskanci alƙibla ana nufin kan cewa kada ya karkace amma ba wai ya ɗaga kansa ba yadda da in ma ya ɗaga kan nasa ya kalla alƙibla duk da yake ya saba ma sunna ba a ce ya kalla kalla ba kuma imam malik bai ce ya kalla kalla ba to amma tsaraga kai din shine yake sa shi yake kalla kalla inda ya sun kui da kansa yana kallon inda yake sujada abin da yake wanda suke wucewa ba zai kula da su ba ba zai san su ba saboda haka <clears throat> wannan ya nuna cewar yin haka makruhi ne ba a sansa kuma abin da zai taimaka wa mutum wajen rashin waiwaye a cikin sallah shine ya sanya ganinsa a inda yake sujada ya tsayar da ganinsa a inda yake sujada kaga wajen zaman sallah ma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna yana tahiya sai ya ganinsa yana kallon dan yatsansa da yake da yake tasbihi da shi hmm? ganin yana kallon dan yatsansa kaga duk wannan kaga dan ganin dan yatsansa ma koma bayan ganin inda yake sujada ne dan nuna isa matuƙa wajen sunkuyi da kai to a cikin wannan akwai yabo ga sayyidina Abubakar da kuma bayyana halinsa na tsananin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ji wannan umarni na kan cewa ba a san ayi waiwaye cewa yin waiwaye yana daga cikin aikin shaidan saboda haka wannan ya nuna na farko tukuna hukuncin a karhancin yin waiwaye wanda ke shi dalilin da Imam Malik ya ya kullata babin dominsa da kuma ya kuma bayyana matsayin sayyidina abubakar na cewa a wajen sallarsa yana sallah irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to <clears throat> sannan a cikin fadin manzon Allah isharar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina abubakar anim kus makana ka ci gaba da sallah akwai nuna kan cewa wanda yake sallah ba a masa magana inda kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana yayi masa ba sai ya ce masa um kus yayi masa ishara ishara ya masa to haka ya cancanta wanda yake sallah ya masa ba a masa magana ba duk da yake mutane suna yin shi yasa imam malik a wata riwaya yake cewa yana kin aimam wanda yake sallah sallama mutum yana sallah ka zo ka ce assalamu alaikum duk da yake idan an yi maka sallama din zaka iya amsawa bil ishara kamar yadda aka ruwaito a hadisin suhaib cewa wata ran ya zo wucewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ya masa sallama sai ya masa ishara na amsa sallama haka zalika da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je banu amr bin auf masallacin quba aka ga mutanen quba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suka rinka shigowa masallaci suka ganshi yana sallah kowa in ya zo saboda murna an ga annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sai ai masa sallama to shi kuma yana sallah sai ya rinka musu sai ya rinka amsa musu bil ishara da ishara amma al'asal wanda yake sallah kada ai masa magana saboda kada eh, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla akwai shagali akwai abin da yake shagaltar da mutum a cikin sallah Na ka in akwai abin da yake shagaltar da shi kada ka shagaltar da shi da wani abu in har ya in har akwai bukata kai masa bil ishara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sayyidina Abubakar ishara sannan a cikin ishara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sayyidina Abubakar kan ya tsaya a makanin a makanin a wato bigiransa ya ci gaba da sallarsa a nan wajen a wannan ya nuna a matsayin sayyidina Abubakar da darajarsa a cikin wannan addini sannan a a cikin daga haunu da na abubakar ya yi godiya ga Allah ya nuna kan cewar daga hannu a cikin sallah domin addu'a babu laifi shi yasa ne a cikin kunuti ake iya daga hannu ake daga hannu kuma ya nuna cewa yin daga hannu domin godiyar Allah ba domin addu'a ba shi ma mashiru'i ne tunda annabu sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba hmm? ka ɗaga hannu ka ce Allahumma lakal hamd kaga ba addu'a kai ba ko ba du'a'u mas'ala bace dai du'a'u ibada ce ko ba haka ba addu'ar ibada ce to shi yasa ma aka ce din mutum zai iya ɗaga hannu to wannan mashru'i ne a cikin sallah idan irin wannan ta faru mutum ya godiya ga Allah kuma a cikin yin godiyar da yayi ga Allah jalla wa ala alhali ba a wajen da aka ce ai godiya ga Allah bane tunda wajen karatu ne wajen tilawa ne ya nuna halaccin yin haka da annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba da haka idan mutum ya yi atishawa a cikin sallah zai iya cewa alhamdulillah in ya yi atishawa a cikin sallah zai iya cewa alhamdulillah kamar yadda malamai suka yi nassi akan wannan duk da yake wajen ko da yana tsaye ne a wajen da yake ba wajen yin zikiri ba wajen karatun alkur'ani zai iya yin hamdala shi yasa nan al zurkani yake cewa wa fihi a cikin wannan hadisi a cikin wannan jumla raf'ul aidi fi salati inda du'a'i was sana'i wal hamd daukaka hannu a cikin sallah yayin addu'a da yayin yabon Allah da kuma yayin godiya ga Allah liman tajaddadat lahu ni'matun fi sala ga wanda ni'ima ta sabuntu ga gare shi a cikin sallah kana cikin sallah sai aka zo aka yi maka albushir da wata ni'ima to babu laifi a cikin sallar ka yi ka daga hannunka kai godiya ga Allah abinda yake nuna a kenan kuma a cikin wannan hadithin fi al-istifatu lil haja waiwaye a cikin sallah an akwai bukata kamar da sayyidina Abubakar yayi waiwaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba ya ce bai ce masa me yasa kai waiwaye a cikin sallah ba da mutane suka yawaita tafi sai ya waiwaya wa anna mukhatabata al-musalli bil ishara la min al-ibara kamar abinda muka faɗa ka yi zance da mai sallah eh, wato ka yi zance da mai sallah ta hanyar ishara nuni shine yafi cancanta bisa ka yi shi da magana kamar yadda muka ambata maimakon ka yi masa magana gara ka yi masa ishara domin saboda akwai abin da yake shagaltar da mutum a cikin sallah to <clears throat> sannan a cikin sai na abubakar ya yi ta'akhir ya koma da baya da baya a cikin wannan ya nuna kan cewar sai na abubakar bai juya maƙibla baya ba ko Ista-Akara ya yi da baya da baya Sa'ura ka bai juya maƙibla baya ba juya maƙibla baya a cikin sallah ne ke warware sallah in ba kamar a halin da aka halatta wa mutum ya fita daga cikin sallah bai dawo ya bina'i kamar halin mai haɓo kuma wannan ya nuna kan cewar a aiki ɗan ƙanƙani a cikin sallah ya halatta tunda ba mai yawa ba ne. bai fita yan taki kaɗan ba tunda in mutum zai tafiya da baya da baya da dadewa shine kaga wannan zai zamanto ya saba al'ada amma watakila dan taku daya biyu ne zai yi ya shiga cikin sahu da baya da baya to da wannan ne zai nuna kan cewa karam aiki wanda yake ba mai yawa ba a cikin sallah ya halatta kamar yadda imam malik yake cewa idan al-masbuq aka riga shi sallah ya tashi zai cika sallarsa to babu laifi tunda yanzu ba shi da sutura in ya ga wani in ya ga wata sutura a cikin masallaci yayi taki daya biyu uku domin ya je ya sutura da ita ya salla a bayanta wata taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce yayi salla a cikin wannan akwai halaccin yin salla guda ɗaya da limamai guda biyu ɗaya bayan ɗaya da kuma kan cewa liman ratibi idan baya nan kamata ya yi istikhlafi wato ya wakilta wanda zai masa salla idan ya zo daga baya to na'ibinsa yana da sai a bashi zaɓi mm, ko dai ya koma ya zamanto liman tun da liman ya zo fayatan tamma bihi, ya umma huwa ko kuma wato ko na'ibin ya tsaya a matsaninsa shi liman ya zo ya bi ko kuma na'ibi ya koma cikin sau liman ya zo ya tsaya ya sallah ko an kulla raka'a ko an kulla raka'a in liman ratibi ya zo ana na'ibi yana sallah in liman ratibi ya zo sai ya shiga in ya ce ma na'ibi koma cikin sauyi ya masa ishara ya koma sahu ya zo ya ci gaba da sallarsa idan ya yi sallarsa an riga an ka a ɗaya ko a biyu sai ya tasa sallar ya raka a uku kaga a ɗaya ka kulla ko sai ya raka a uku in ya raka a uku zai tashi ya raka a hudu sai su zauna ya su jira shi in ya tashi ya kawo sa ta hudu sai ta sallama tare

a to sake ikamar dai bace ba <laughs> sake ikamar bace ba amma ya ce masa ya koma sahu yayi daidai yayi daidai tunda shine ratibi sai ya ci gaba ya sallah bal har hatta ma idan ya zamanto ya fara sallah kamar yadda aka yi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar liman yana da zabi kamar yadda sayyidina Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar ya ci gaba da sallah shi ya shiga cikin sahu da sayyidina Abubakar ya ki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba yayi sallah tunda a farkon sallah ne shi yasa ba a bayyana wannan surar ba amma inda kama a ce an riga an yi sallar inda a ce an riga an yi sallar an yi wata raka'a an riga an kulla raka'a to shi ma haka zai zo ya tsaya sai su saurara masa har sai ya gama shi sallama tare bal ibn abdurrahman ibn al almajirin imam malik yana cewa idan liman ya zamanto wani larura wata larura ta same shi alwalarsa ta kare sai ya janyo wani cikin sahu ya shiga yana yin sallah sai ya koma ya je ya sake alwala idan ya dawo ya zo ya mayar da shi cikin sau ya zo ya ci gaba da sallah yayin da aka fita idan da aka fita ya rasa raka a ɗaya ko raka a biyu ya cika musu sallarsu su kuma in suka cika sallarsu suka ga sun gama tasu to su zauna su jira shi ya gama tasa ya zauna sannan su yi sallama tare hmm. eh. wanda ya nuna wato muhimmancin shugabanci a cikin addinin musulunci wanda ya nuna muhimmancin shugabanci a cikin addinin musulunci kuma wannan shine ya cancanta a yi ba kamar waɗansu jahilan limamai wanda suke ba in wani in aka kaddamar da wani ya yi sallah sai ka ga sun ce sun ci to kai ne kai sallah mm, to to zaka kuma to baka kuma <laughs> zaka kuma shikenan sai su je sai su halaka shi Hmm. to wannan jahilci ne wannan jahilci ne wannan jahilci ne ya koma gida ya salla, gara ma ya tsaya in an gama sallar ya je ya tasa jami'in domin kamar yadda yake da a mazhabar malikiya idan liman aka idar da sallah ya zo ya tayar da tasa sallar yi sallar to wanda suke sallah ko shi shi kadai ne ya yayi sallah kamar ladan jama'a ya da shi saboda matsayin sa na'am sannan wannan matsalar da na ambata din nan akwai sabani kada ku ce na faɗa kada ku wata rankun wata yana karatu ya ce ya ga sabaninta ibn abdulbar ya ce wannan khususiyar annab sallallahu alaihi wasallam ce irin wannan abin da ya faru amma as sahih a cikin mazhabar shafi'iyya da kuma abin da na ambata muku na ibn al-qasim ya nuna kan cewa ba khususiyya bace akwai daga cikin malamai wanda suka tafi akan haka sannan wannan daga cikin abinda wannan hadith din ya nuna ya nuna wato ladabin sayyidina abubakar yanda sayyidina abubakar yake cewa ya ka'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yasa baka tsaya akan limancinka ba yayin da na umarce ka hmm. wannan ya nuna kan cewar girmama wato darashta girmama babba domin girmama annabi sallallahu alaihi ya yi yayi ta'addubi da shi ba za a ce waɗansu suna cewa wani yana da muhimmanci mu fahimci a nan wajen akwai waɗansu suna cewa ai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka da abu idan ya zamanto cewa ladabi bai hukunta wannan ba to babu laifi ka yin wannan umarnin domin ladabi gare shi kamar da sai na abubakar ya ce masa ya tsaya ya limanci sai ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ya yi limancin ba saboda haka suka ce mu ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana salati yace in za ku yi mun salati ku ce Allahumma salli ala Muhammad duk da umarnin sa ne yace ga yanda zamu faɗa to mu kuma mu kuma ladabi a wajen mu ba za mu kira sunan nan haka ba sai dai mu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saboda ladabi waɗansu haka suke cewa amma wannan daidai ne ya yi daidai da wannan sura na na sha'anin sayyidina abubakar sahabbai ba su suka fi kowa ladabi ba sun yi haka kuma shi lafazin akwai inda yake umarni dole za a tsaya inda al'amur annabi sallallahu alaihi wasallam fa da ya koya ma wani addu'a ya baddala tsakanin annabiyu da ar-rasul sai da ya yake masa a'a aman da ce wa bi nabiyyika alladhi wa bi rasulika alladhi arsalta shi kuma sai wa bi nabiyyika wa bi annabi yace masa wa bi nabiyyika alladhi arsalta shi kuma sai wa bi rasulika alladhi arsalta yace la wa bi nabiyyika alladhi arsalta wanda nuna kan cewa lafazin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wajen addu'a dole a tsaya da shi da ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim haka za a faɗa in ka ƙara sayyidina kace ka yi haka ne dan ladabi dan ka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam alal ra's wal ain Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna ne sayyidu waladi adam baki daya babu tantama akan wannan kuma za mu kawo za mu ambaci lafazin siyada gare shi a duk inda a duk inda malamai suka tabbatar da kuma suna tabbatar ana ambatansa amma inda ba a tabbatar ana ambatansa ba ba za mu faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da da aka da aka nuna kiran sallah da suka zo bilal da yake koya masa kace ga yadda zaka da ya koya abu mahzura kai da yake shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa kiran sallah da kansa yace kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah abu bazo yace ina zan faɗi wannan suna ai sai dai in ce allah ashhadu anna sayyidina muhammadar rasulullah yayi haka wajen kiran sallah akwai wanda ya canza kiran sallah ya ce saboda ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai yace Allah ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah a duniyar musulmi akwai inda ake kiran sallah haka to ya nuna cewa musulmi ba su da ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to wannan yana daga cikin kuskuren da waɗansu ke yi na wani daga cikin malamai daga cikin malamai yana wannan yana wannan bayani a cikin kafafun kafofin yada labarai dama nake cewa Allah ya bani dama wanda yake zan yi raddi akan wannan magana mm, a cikin tafsiri ne mutane sun ji saboda haka duk wanda bai sani ba kada ya rudu da wannan idan da abin da yake faɗa hujja ne to kiran sallama kiran sallama a masallacin su sai su canza shi su canza kiran sallah a masallacinsu kamar yadda suka canza yin salati a cikin sallah su ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad to a cikin kiran sallah ma su canza su ce Allahumma ashhadu anna sayyidina Muhammadar rasulullah in suka faɗa ku kiran sallan su batili ne ba za mu yi sallah a masallacin ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi musu inkarin at-tasfiq tafi ya ce wanda wani abu ya same shi a cikin sallah fal yusabbih ga abin da zai yi tasbihi zai yi idza sabbaha fa innahu idza sabbaha ilayhi wanda ya nuna kan cewa wanda wani abu ya same shi a cikin sallah tasbihi ake masa wanda ya nuna jawazin al-fathu ala al-imam ma idan liman yana cikin in mutum ya kuskure in liman kuskure a cikin sallah sai a yi masa tasbihi haka zalika idan yana karatu ya kuskure sai a masa sai a bude masa a cikin karatu ko a yi masa tasbihi za a iya masa tasbihi in ya kuskure a cikin sallah to nan malamai sun yi sabani da wajen wa inna matasfiqu lin nisa tafi ga mata ne waɗansu sai suka ce wannan yana wannan ya nuna cewar duk wanda wani abu ya same shi a cikin sallah ko mace ko namiji tasbihi zai kamar yadda ke mazhabar imam malik in mata ne ma a cikin sallah a cikin sau aka yi wani abu za su iya cewa subhanallah daga can bayin sau a mazhabar imam malik to sai aka ce to ya zaka da inna matasfiqu lin nisa yace ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da innamat tasfiqu lin nisa ai al'adar tafi al'adar mata ce wato kada ku yi saboda yi shi tafi al'adar mata ce aka imam malik ya fassara wannan hadisi amma sauran malamai ba su yadda da wannan fassara ba suka ce at-tasbihu lin nisa alin rijal wat tasfiqu lin nisa wannan ka'ida ce idan maza ne su za su yi tasbihi mata ku tafi za su ba wai yana nufin kan cewa ai wannan bayyana al'adarsu ba ne dalili a riwayar abu dawud ga wannan hadith ɗin, annabi sallallahu alaihi sai mai riwaya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wani abu ya faru a cikin sallah falyusabbihu ar-rijal wal yusaffiqun nisa wal tusaffiqun nisa maza su yi tasbihi mata su yi tafi hmm? saboda kaga wannan nassi ne ya nuna ma'anar wa inna matasfiqu lin nisa ma'anarsa tafi mata ne za su yi shi hmm? wato abinda su za su yi kenan don haka idan mace tana cikin sallah a cikin sau aka yi kuskure maimakon ta yi tasbihi sai ta yi tafi tafin kuma waɗansu malamai suka ce za ta sa ɗan yatsanta ta rinka dukan wannan hannun nata to wai zai ji wannan amma da haka waɗansu malamai suka ce haka za ta yi waɗansu kuma suka ce ta yi haka ɗin da ya tafi ɗin ko kuma ta bugi cinyarta duk tasfiyar ne abin da mata domin me hikimar yin haka me ban kika bambance tsakanin maza da mata saboda murya muryar mace saboda yanda take da yanda take da yanda muryar su take za ta iya fitinan mutum a cikin sallah wani yana jin wannan muryar Allahul musta'an akwai wanda wanda wanda ya ishe shi watakila wannan ma sai ya sashi inzali a cikin sallah daga jin muryar kana shakka ne wani injiniya <laughs> kada ya gode ma Allah kada ya jarumce ka da da tsananin gwagwarci <laughs> da haka to shari'a tana da hikima duk abin da yake zai kawo fitina a cikin al'umma sai ta toshe shi ya daga cikin hikimar shari'a mu karasa wannan babin da hadisan nan guda biyu na'am وحدثني عن مالك yahaya ce ah, ah, ah, ubaidullah ce wa ni an malik yahaya ya sanar yayi mun hadisi daga malik daga nafi an umar cewa abdullahi dan umar lam yakun yaltafitu fi salati bai kasance yana waiwaye a cikin sallarsa ba ai wato baya waiwayo ko kadan a cikin sallah wanda ya nuna kan cewar yin waiwaye a cikin sallah makruhi ne wannan ijma'in malamai a haka yake illa ahlul zahir da suka ce haramun ne illa li darura sai dai in larura ta zo abin nan kamar ya gabata mun ga hadisin Aisha da ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ana lil tifati fi salah yace huwa ikhtilasun yahtalisuhu shaytanu min salati al-abd hmm. ana yin ana bambancewa da iltifat din idan ya zamanto cewar da ido ne to makruhi ne ko da wuya amma ya zamanto da gangar jiki ne gabaki daya yanda mutum ya juya har ya bar jihar alqibla to malamai suna bata sallarsa domin ya kauce daga cikin alƙibla kuma daga cikin ɗan sallah shine fuskantar alƙibla saboda haka waiwayen da zai sa mutum ya juya alƙibla da jikinsa ga baki ɗaya shine mai ɓata sallah amma wanda yake zai juya ko da ganinsa na ido ko kuma da wato ko da hararar ido ko kuma da juyawar wuya to wannan shine makruhi kuma wanda yake sanya Allah maɗaukakin sarki zai kawar da kansa zai kawar da fuskarsa daga mutum domin kamar yadda ya zo a hadisin nasa'i idan mutum ya tashi yana yin sallah Allah maɗaukakin sarki yana fuskantar da fuskarsa gabawa matsawar bai yi waiwaye ba daga ya yi waiwaye sai Allah ya kawar da kai gare shi sai Allah ya kawar da kai gare shi ka zo wajen sallah a ce Allah ya kawar da kai gare ka Wani iya zubi Allah ya kyashe mu na'am wa an an wa ne an malik ya haya ruwaito wannan hadisin daga malik an abi jafar daga abu jafar al abu jafar al-qari daga cikin al-qurra'ul yazid ibn al-qaqa ɗaya daga cikin manya-manyan makarantan al na makka yayi karatu daga wajen malamin maulansa wato baransa wanda ya yantar da domin shi ma maula ne bawa ne da aka yantar da shi abdullahi abdullahi ibn rabi'a abdullahi ibn ayyash ibn abi rabi'a makarancin alkur'ani ne yayi karatu waɗansu sun ce yayi karatu hatta a wajen abdullahi dan abbas da wajen abu Hurairah wanda su kuma sun yi karatu a wajen ubay ibn ka'ab shine malamin nafi nafi al-Qari ya daga cikin Al-Qurra'ul ashara abu ja'far al-Qari daga cikin mutanen madina yace sun kasance suna cewa kana faqihan fi dini kana fi dinihi faqiha wa fi dunyahu ablah a cikin addininsa faƙihi ne ya san komai yana da fahimta ta addini amma wajen harkar duniya dolo ne bai san komai ba kan harkar duniya ba abin da ya sani kan harkar duniya dukan hancinsa ake yi ga baki ɗaya rayuwarsa a cikin alkur'ani ta yayi shekara mai yayi shekaru masu yawa shekara wajen casa'in da yan kai mm. yana karantar da mutane alkur'ani kuma yana karantawa shi kan kansa a aka ce lokacin da ya rasu da aka zo yi masa wanka sai aka ga tsakanin kirjinsa tsakanin wato nan a ƙasan wuyansa da kirjinsa wajen da zuciyarsa take sai aka ga kamar alamar takarda ce mai haske da rubutu a jiki shi ne mutane suke cewa su dai suna ganin ba wani abu a cikin wannan in ba hasken alkur'ani ba saboda makarancin alkur'ani bi ma'anar kalima rahmatullahi alai abu jafar al annahu qala yace kuntu usalli na kasance ina yin sallah wa abdullahi ibn umar wara'i abdullahi dan umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayana wala ash'uru bihi ni kuma bana jin cewa yana bayana faltafattu sai ne waiwaya faghamazani sai zungure ni saboda nayi waiwaye to abdullahi dan umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana tsaye a bayansa saboda kwarjini na ganin malami yana jin kwarjininsa ya kasa daurewa ya fuskanci sallar sai ya waiwaya gani wai ku shi din ne yana waiwaya kuma sai abdullahi dan umar ya zungure shi wato ya zungure shi kada ka waiwaya kan kamar yadda ka ci gaba da fuskantar gabanka a cikin sallah wanda ya nuna a karhancin waiwaye a cikin sallah dalil me illar illar karhanta waiwaye a cikin sallah shine yana rage ma bawa khushu'i yana rage ma bawa tsoron Allah shi yasa ne aka ce wato sata ce da shi shaidan yake yi a cikin sallar mutum hmm. <coughs> na'am ah, wannan ne karshen babin ko hmm. alaikum salam na'am eh fa in khiftum farijalan ku bana eh mana idan tsoron yayi tsanani an ce in kuna jin tsoro tsoron ya yi tsanani farijalan auro ku bana ku rinka yin sallah kuna tafi ko kuna haye kuna tafi ko kuna haye ko ya wani hali kana tafiya kana sara da bindiga kana harbi lokacin sallah ya lokaci zai fita ba za a samu lokacin da za a ta wuta ba a haka za a yi sallah shi wannan waiwaye din ba wannan wannan ai babu zancen waiwaye ma ko baka fuskanci alƙibla ba eh eh a da sai tsaya a ba zai salla a wannan hali ba ba zai salla ana cikin salla sa ya taho ya fitar a guje sannan ya rinka salla ya ci gaba da sallar a wannan ana magana ne cikin yaki wannan laisa zahira eh yana daga cikin ladabi yana daga cikin ladabi da sai na abubakar ɗin kada ya zama tokan cewa kamar yana umartar sani duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya ce abubakar ya salla. amma yadda yanda ya zo ya gaya masa ya nuna ladabin bilal da sanin ya kamata sa ya ce za ka yi wa mutane salla maimakon ya zo ya ce to ka zo ka yi wa mutane salla. shi awa ya je ya ce ma bilal haka ya je ya ce ma sayyidina abubakar haka saboda sayyidina abubakar kowa yana darasta shi

Hmm. to <clears throat> ban rike wannan hadisin ba ko a zahiri lokacin da yake sallar ne suka gaya masa haka ban rike wannan riwayar ba amma ai dama ba cewa ake bai halatta ne a yau mutum magana a cikin sallah ba amma wannan hadisin ya nuna kan cewa a yi masa magana bil ishara la min al ibara a yi masa da ishara tafi bisa a yi masa da ibara hmm. saboda a cikin yin masa yi masa magana da ishara din akwai karancin dauke hankalinsa daga sallah maimakon ibara wanda yake zai tattara hankalinsa ya ji abin da ake faɗa in ku ishara ce bai fi ba zai ɗauki hankalinsa mai tsawo ba kamar yadda ibara za ta tsarkake za ta ɗauki hankalinsa na'am ya eh, hadisin ya inganta hadisin wa'il ibn hujr cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sujada kamar yadda raƙumi yake sujada yace wal yada yadayhi qabla rukbatayhi ya sanya hannayensa kafin guyoyinsa to waɗansu sai suka yi qalb suka ce wal yada rukbatayhi qabla yadayhi ya sanya guyoyinsa kafin hannunsu domin sai suka ce raƙumi gwiwarsa hannayensa a gwiwarsa suke saboda haka wal yada yadayhi qabla rukbatayhi abinda ake in yi haka yayi kamar raƙumi domin raƙumi shine in yazo zai sunkuya sai ya sunkuyi da gwiwarsa kafafunsa na baya ne hannayen nasa kafafunsa na gaba su ne gwiwoyin nasa saboda haka idan mutum wajen sunkuyawa sujada ya sunkuya da gwiwoyinsa tukuna suka kai ƙasa sannan ya sa hannunsa to ya yi kamar raƙumi to wani daga cikin masu ruwa shine ya ƙal wajen maimakon wali ya za ya ƙabla rukubatai shi ya ce wali ya za a rukubatai shi ƙabla ya ko kuma suka ɗauke shi suka yi ƙal suka canza ma'anar hadith ɗin wasu sahi idan mutum ya zo zai sujada kamar da hadisin abin huraira ya nuna shine ya sanya hannayensa kafin gwiwoyin hannunsa wajen ɗaukakowa shi ma ya ɗaga gwiwoyinsa kafin ya ɗaga hannayensa hmm. alaikum salam baro a karanta a karanta wanda suka rubuto na lokaci ya mayi ko to shikenan sai ku hakuri sai yi hakuri sai mako mai zuwa insha Allah sai a karanta su a bar su kawai sai mako mai zuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا اللهم وفقنا للعمل به آناء للعمل به ولتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واكشف غمومنا واقض ديوننا وارفع ذكرنا يا رب العالمين اللهم نور بالقرآن قلوبنا اللهم نور به صدورنا اللهم نور به أسماءنا وأبصارنا وألسنتنا ونور به جوارحنا يا رب العالمين واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تاتنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سلم المسافرين منا اللهم اللهم سلم المسافرين منها وردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين اللهم ارحم موتانا وآف مبتلانا واشف مرضانا اللهم إنا, إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك أمن سواك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين